yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna ƙara godiya ma allah maɗaukakin sarki <clears throat> da ya bamu damar haɗuwa a wannan shiri mai albarka wanda muke gudanar da shi a cikin wannan wata mai albarka wato wata na ramadan <clears throat> muna gode ma allah da ya bamu damar haɗuwa <clears throat> a wannan shiri mai suna ta'al nu'minu sa'a shiri da muke tattaunawa a kan matsaloli da suka shafi imani <clears throat> imani da allah maɗaukakin sarki da kuma abin da ya shafi sauran dukkanin ayyuka na imani domin mu yi ƙoƙarin aikata su domin mu samu wato rabauta a wurin allah maɗaukakin sarki musamman wato a cikin wannan wata wato mai albarka wato wata na ramadan <clears throat> a shirinmu da ya gabata mun yi magana a kan wato mahabbatullah son allah maɗaukakin sarki mun ga cewa son allah maɗaukakin sarki asali ne daga cikin asalin imani kuma wajibi ne kowane bawa ya zamo yana son allah maɗaukakin sarki fiye da yadda yake son komai fiye da yadda yake son kowa wannan wajibi ne <clears throat> kuma mun ji cewa son allah maɗaukakin sarki <clears throat> shi yake kai bawa zuwa ga son abin da allah maɗaukakin sarki yake so da kuma son abin da da son abin eh, da son wanda allah maɗaukakin sarki yake so haka kuma don haka shine zai ba mu damar wato mu aikata ayyuka na ɗa'a wanda allah maɗaukakin sarki yake so Sannan kuma mu nisanci ayyuka na saɓo waɗanda allah maɗaukakin sarki baya so yau kuma in sha Allahu a wannan sabon shiri namu za mu yi magana ne akan son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin asali na imani asali ne daga cikin asali na imani lallai wajibi ne mutum ba zai zama musulmi ba mutum ba zai zama mu'mini ba har sai ya je na son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya je na son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda hadithi da muka karanta jiya wanda a cikin sa manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam yake cewa thalathun man wajada man thalathun man wajada <clears throat> thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman wato akwai wasu abubuwa guda uku wanda duk ya zama ya same su yana da su sun kasance tare da shi to lallai ya samu zaƙin imani farko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fara cewa me an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma ya zama Allah da manzansa su ne mafi soyuwa gare shi feda wani abi wanda ba su ba to don haka sai ya zamo wajibi ne wajibi ne akan dukkan musulmi ya so annabi sallallahu alaihi wasallam saboda son annabi sallallahu alaihi wasallam asali ne na imani kamar yadda son allah maɗaukakin sarki yake shine asali a <clears throat> asali a cikin imani don haka kuma <clears throat> lallai son manzan allah sallallahu Alaihi yana biye ne da son allah domin son allah maɗaukakin sarki yana hukunta son manzan allah sallallahu alaihi wasallam saboda allah maɗaukakin sarki yana son manzan allah sallallahu alaihi wasallam sa'an nan kuma manzan allah sallallahu alaihi wasallam allah maɗaukakin sarki ya shiryar da shi zuwa ga kyawawan halaye da kyawawan ɗabi'u yana son alkhairi wa mutane ya zama rahama ne ga al'umma ga mutane gaba ɗaya kamar da Allah maɗaukakin sarki ke cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba face rahama ga dukkanin halittu gaba ɗaya sa'an nan manzon Allah su yana da kyawawan ɗabi'u kyawawan halaye wanda a ɗabi'a duk mai kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye to zukata suna son sukan so mutum mai kyawawan halaye da kyawawan ɗabi'u to manzan allah san sallam allah ya shirya da shi zuwa ga kyawawan halaye da kyawawan ɗabi'u halayensa halaye ne masu kyau saboda shi yasa allah maɗaukin sarki ke cewa innaka la'ala khuliqin azim wato manzan allah sallallahu alaihi wasallam wato yana da manya-manyan ɗabi'u yana da manya-manyan halaye wato halaye na girma na karamci don haka manzan allah sallallahu alaihi wasallam wato mutum ne wanda allah maɗaukin sarki ya zaɓe shi a cikin bayi saboda kyawawan ɗabi'unsa da kyawawan halayensa da tausasawansa ga mutane da zamowansa alkhairi wa mutane don haka sai ya zama sai ya zama wato sai ya zama ya cancanci a so shi ya cancanci a so shi saboda kasancewansa rahama kuma kasancewarsa mai kyawawan ɗabi'u don haka son manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin wato usul yana daga cikin ƙa'idoji na imani kuma son manzon allah ɗin san sallam yana ƙara mutum imani kuma wajibi ne mutum ba zai zama wato mumini wanda ya imani na wajibi ba har sai ya so manzan Allah sallallahu fiye da yadda yake son kowa a cikin mutane kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi ya faɗa cikin hadisi da al'imamul bukhari da muslim suka rawaito shi daga anas dan malik allah yarda da shi yake cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lallai ɗayanku ba zai yi imani cikakke ba har sai ya so ni fiye da har sai na kasance <clears throat> na fi soyuwa gare shi fiye da yadda yake son ɗansa fiye da yadda yake son mahaifinsa kai fiye ma da yadda yake son kowa a cikin al'umma gaba ɗaya fiye da yadda yake son kowa a cikin mutane dukkan mutane gaba ɗaya don haka wajibi ne mu so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da yadda muke son kowa a cikin makusatanmu ya wajibi ne mu so shi fiye da yadda muke son kowa a cikin danginmu mu so shi fiye da yadda muke son 'ya'yanmu mu so shi fiye da yadda muke son iyayenmu mu so shi fiye da yadda muke son sauran danginmu mu so shi fiye da yadda muke son duk wani wanda ya kyautata mana saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alkhairin da ya zo mana da shi daga wurin Allah wanda Allah ya aiko shi da shi lallai ya fi dukkanin wani alkhairi shine ya zo mana da shiriya ba dan shi ba ba dan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi ba lallai da muna cikin wato muna da muna cikin halaka amma allah maɗaukin sarki ya ji tausayin mu ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama shine sanadi shine sababi na tsamar da mu daga cikin wato duhu da tsamar da mu daga cikin duhu zuwa haske ya tsamar da mu daga cikin bata zuwa shiriya ya tsamar da mutane daga cikin eh, kafirci zuwa musulunci da imani don haka sai ya zama manzon Allah sallallahu ya cancanci a soshi soyayya wacce take tafi wato fiye da yadda ake son wani wanda ake so kai wajibi ne ma sai mutum ya so annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da yadda yake son kansa hatta kanka wajibi ne ka ji kafi son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da yadda kake son kanka wannan da wannan ne mutum zai zama ya yi soyayya ta wajibi wanda allah maɗaukakin sarki ya wajabta masa kuma da wannan ne mutum zai samu cikan imaninsa na wajibi shi ya sa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kore imani ga wanda ya zama yana son wani fiye da yadda yake son sa kore imani ga wani kuma a dalilin wani aiki ko a dalilin rashin wani aiki yana nuna cewa wannan wajibi ne don haka son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne shi yasa manzan Allah ya kore imani ga wanda ya zama yana son wani fiye da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to hatta kanka wajibi ne bawa ya zama yana son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da yadda yake son kansa kamar yadda Umar radiyallahu an Allah ya masa Allah ya yarda da shi yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah anta ahabbu ilayya min kulli illa min nafsi ma'ana ya manzan Allah sallallahu alaihi ka fi soyuwa gare ni fiye da kowa fiye da komai sai dai na kawai sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke ce masa a'a ya umar hatta akuna ahabba ilaika min nafsik har sai na zamo Ina na fi soyuwa gare ka fiye da kanka na umar ya tsaya ya tunani ya duba ya ga cewa lallai fa haka abin yake saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyarsa ne Allah madaukakin sarki ya tsamar da shi daga kafirci da sayyidina umar yana cikin kafirci amma Allah madaukakin sarki ya tsamar da sayyidina umar daga kafirci da shirka zuwa musulunci da imani ta sanadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to anan sai ya zama ashe kenan lallai lallai ya fi shi lallai sai ya ga cewa e tabbas manzo Allah ya cancanci ya zama masoyi fiye da yadda yake son kansa saboda shine sababi na samun tsira na wato na kan nasa wato ba don shi ba da bai samu tsira ba da yana cikin bata to anan sai sayyidina Umar ya ce la'anta ahabbu ilayya min nafsi ya rasulullah yanzu kam kai ne ka fi soyuwa gare ni ka fi soyuwa gare ni fiye da ma raina fiye da kaina na fi son ka fiye da yadda nake son kaina manzan Allah san sulmi ce al'ana ya umar yanzu ne kai cikakken imani yanzu ne kai cikakkiyar soyayya yanzu ne yi cikakkiyar soyayya don haka wajibi ne mu kasance muna son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da yadda muke son kowa fiye da yadda muke son komai fiye da yadda muke son kawukanmu bare kuma wani cikin danginmu ko kuma sauran mutane don haka wajibi ne mu so manzan allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne mu gabatar da manzan allah sallallahu alaihi wasallam akan kowa wajibi ne mu gabatar da son manzan allah sallallahu alaihi wasallam akan son kowa wajibi ne mu gabatar da bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan bin kowa wannan shine abin da wannan soyayya take hukuntawa matukar in kana son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam so irin ta wajibi wacce take so kuma irin ta imani to wajibi ne ka gabatar da shi akan kowa ka gabatar da shi akan komai ma'ana ka zama mai masa da'a mai masa biyayya mai bin sunnarsa sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya zama wato a yau akan samu waɗanda suke raye cewa suna son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma abin mamaki in ka duba wato yanayin gudanar da addininsu yadda suke addini ma Allah madaukakin sarki sai ka ga wato wannan aikin nasu da suke yi yana ƙaryata son da suke rai cewa suna yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin hakikanin son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine bin sunnarsa da aiki da abin da ya zo aiki da shari'ansa abin da ya zo da shi kenan wannan shi ne da bin umarninsa da gabatar da abin da manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake so akan abin da rai take so don haka ba ana son manzan allah sallallahu alaihi wasallam ne da bidi'o'i da waƙe-waƙe da eh, shirya eh, bukukuwa da sauransu a'a ba da haka ake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba shine hakikanin son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba hakikanin son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ka bi shi kai masa da'a kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah in kun kasance ka ce in kun kasance kuna son Allah madaukakin sarki to ku bi ni sai Allah madaukakin sarki ya so ku ma'ana abin da wannan ayan take nuna shine me tana nuna cewa soyayya abinda soyayya take hukuntawa shine da'a don haka in kana rai cewa kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai masa da'a mu gani a ƙasa mu ga kana yi masa biyayya kana bin sunnarsa sallallahu alaihi wasallam kamar yadda al-Hasan al-Basri rahimahullah yake faɗi yake cewa sun yi da'awan cewa yanzu kan suna son Allah madaukakin sarki suka ce suna son Allah madaukakin sarki matukan so sai Allah maɗaukin sarki ya so ya jaraba su sai Allah maɗaukin sarki ya saukar da wannan aya din shi yasa ake kiranta ayatul imtihan aya ce ta jarabawa ma'ana in inda gaske kuna son Allah maɗaukakin sarki to lallai ku bi ku yi masa ku yi masa da'a ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ku yi da'a wa manzon Allah ku bi shari'arsa ku bi sunnarsa ku bi abin da ya zo da shi kar ku kirkiri wasu abubuwa ku zo da su cikin addini don haka wannan shine wato abin da ya zama wajibi a kanmu lallai son manzan allah sallallahu alaihi wasallam tana hukunta mu yi masa ɗa'a mu yi masa biyayya ita wannan so ta da allah maɗaukin sarki ya wajabta mana na mu yi wa manzan allah sallallahu alaihi wasallam tana nan a bisa daraja guda biyu daraja ta farko akwai so ta farilla so ta farilla wato wanda wajibi ne mu yi wa manzan allah sallallahu alaihi wasallama wannan so ɗin ne wanda idan muna son sa za mu zamo muna bin manzan allah sallallahu alaihi wasallam a cikin abubuwan da ya umarni a kai na wajibi dukkan abin da ya farlanta mana dukkan abin da ya zo mana da shi cikin sunnarsa na wajibi to za mu zama muna bin wannan muna yi masa da'a cikin abubuwan da ya farlanta sa'an nan kuma muna santan dukkan abubuwan da ya haramta wannan shine abin da wannan soyayya take hukuntawa to irin wannan soyayya wajiba ce farilla ne akan kowa duk wani musulmi wajibi ne sai ya yi wa manzan allah sallallahu sallam wannan so din son da zai sa bawa ya bi manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da'a manzan allah sallallahu alaihi wasallam cikin umurninsa na wajibi da kuma nisantan abin da ya hani a kai wanda yake na haramun wannan shi ne sa'an akwai kuma wato so akwai daraja ta biyu wato ita ce so ta mustahabbi ita ce son da ta karu a kan wannan na farilla ɗin akwai wanda saboda sonsa ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya zama bai bar komai game da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam face yana bi yana binta yana aiki da ita yana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da kafa kai ya bi shi a cikin dukkan abubuwa na farilla na wajibi har ma cikin abubuwa na mustahabbi ayyukan nafila ayyukan nafilfili na da'a ma Allah madaukakin sarki duka ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan yana yi yana saboda son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama yana koyi da manzan Allah akan abubuwan da manzan Allah ya umarni akai na mustahabbi sa'an nan kuma dukkan abubuwan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wanda yake hani ne amma na makaruhi to shi ma ya nisance shi saboda tsananin sonsa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hatta abin da ya zama makaruhi ne manzan Allah ya hani a kansa a matsayin makaruhi to wannan bawa bai bar wannan wato ya bar wannan aiki ya zama ya nisance shi saboda tsananin son sa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna cewa me lalle shi kam ya miƙa wuya ɗari bisa ɗari wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana biyayya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin dukkanin lamura cikin farilla da cikin mustahabbi gaba ɗaya sa'an nan yana nisantan abubuwan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani a kai ya tsawatar na haramun ne ko kuma na makaruhi saboda tsananin son sa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wanda ya zama yana cikin wannan daraja din to shine ya fi yin cikakkiyar imani shine wanda ya yi cikakkiyar imani da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shine wanda ya yi cikakkiyar wato ya yi cikakkiyar soyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda yake cikakken soyayya da manzo Allah don haka sai mu lura mu ga cewa wanda yake daraja ta farko shi ya takaita ne akan bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wajibai son sa ga manzan Allah sallallahu ya sa ya nisanci abubuwan da suke wajibi ne na farilla sa'annan ya nisanci abubuwan da suke na haramun ne abubuwan da manzan Allah sallallahu alaihi ya hana wanda haramun ne amma shi kuma wannan daraja ta biyu ya hada da wancan sa'annan ya ma kara cewa duk wani abu na mustahabbi zai yi riko da shi ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan duk kuma abin da yake manzon Allah sallam yayi hani akai wanda kuma hanin makaruhi ne to yakan nisanci wannan hani din duk da cewa makaruhi ne amma yakan ki bayan ya nisanci haramun sa'an nan ya kara da nisantan makaruhi wannan shine wanda ya cikakkiyar wato soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine mai cikakkiyar soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma shine wanda ya zama ya yi cikakken imani wanda shine wanda imaninsa ya cika gaba daya wanda ya cika hatin da har mustahabbai ma bai bari ba Sa'annan kuma hatta makaruhai ya nisance su don haka irin wannan bawa shine wanda ya cancanci wato cikan imani wanda ya yi zama ya yi cikakkiyar soyayya ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam don haka son manzan allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne allah maɗaukakin sarki ya wajabta mana wannan soyayya ɗin kuma wannan soyayya ɗin tana daga cikin wato usulul iman tana daga cikin usulul iman domin ita wannan soyayya ɗin tana daga cikin ma'anan shahadatu anna muhammadan rasulullah ma'ana tana cikin ma'anan shaidawa lallai annabi muhammadu manzan allah ne sallallahu alaihi wasallam wajibi ne ya zama wannan shaidawa din ta kunshi son manzan allah sallallahu alaihi wasallam ta kunshi son manzan allah sallallahu alaihi wasallam domin babu yadda za a yi a ce mutumin da yake kin manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya zama ya imani da shi kamar yadda duk wanda bai imani da manzan allah sallallahu alaihi wasallam zaka san baya son manzan allah sallallahu alaihi wasallam baya son sa a matsayin sa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ba zai yi masa da'a ba ba zai yi masa biyayya ba don haka wajibi ne sai mun so Allah maɗaukakin sarki mun so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da yadda muke son kowa kuma wannan yana daga cikin asali na imani yana daga cikin asali na imani kuma wajibi ne shi yasa Allah maɗaukakin sarki yayi wa'idi wa ya yi wa'idi ga duk waɗanda suka zama sun fifita son wani akan son Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam Allah maɗaukakin sarki ke cewa wani in kana aba'ukum wa abna'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa ha a ahabba ilaikun min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdi al fasiqin Allah madaukakin sarki yake cewa ka ce musu in kun kasance idan idan iyayenku sun kasance iyayenku da 'ya'yanku da 'yan uwanku da matanku da kuma danginku da kuma ko kuma wata dukiya wanda kuka tara ta ko kuma wata kasuwanci ne wanda kuke tsoron wato karyewanta ko kuma waɗansu gidaje ne masaukai da kuka gina waɗanda kuke jin daɗin zama da su zama a cikinsu kuka yarda da su in kuka zama kun fifita waɗannan ko ɗaya daga cikinsu sun zama mafi soyuwa gare ku fiye da yadda kuke son allah maɗaukakin sarki da manzansa da kuma jihadi saboda allah maɗaukakin sarki to lallai ku jira ku jiraye ku jira lokacin da Allah madaukakin sarki zai zo muku da al'amarin sa na azaba wannan cikin wannan aya akwai wa'idi lallai duk lokacin da al'umma ta fifita son wani son wani daban wanda ba Allah ba ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta fifita shi akan son Allah da manzon sallallahu alaihi wasallam ko kuma wannan ko dangi ne uba ne ko ɗa ne ko kuma mata ne ko kuma dangi ne ko sauran 'yan uwa ne ko kuma wani abin duniya ne na dukiya ko kuma harkan kasuwanci ko wani harkan abin duniya mutum in yi fifi tashi akan son allah da manzan sallallahu alaihi wasallam to lallai mutum ya jira allah maɗaukakin sarki ya jira azaban allah da al'amarin allah maɗaukakin sarki lallai cikin wannan aya din akwai gargaɗi mai girma wacce a ciki allah madaukakin sarki yake nuna cewa me wajibi ne wajibi ne ashe mu so Allah madaukakin sarki fiye da yadda muke son kowa da komai mu so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da yadda muke son kowa da komai wajibi ne wanda kuma bai yi wannan ba to lalle Allah madaukakin sarki yana masa gargadi da azaba shine Allah madaukakin sarki ke cewa fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri to ku jira azaban Allah madaukakin sarki lokacin da azaban Allah madaukakin sarki zai zo muku don haka wajibi ne mu fifita son Allah da manzansa akan son kowa da komai wajibi ne mu zama muna da'a ma Allah madaukakin sarki da hakikanin son mu ga Allah madaukakin sarki da hakikanin son mu ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine mu yi musu da'a mu bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sunnarsa manzan Allah sallallahu ya karantar da mu ya karantar da al'umma sahabbai sun rugoito mana abin da manzan Allah sallallahu ya karantar da su ya iso gare mu suna ingantacciya don haka wajibi ne mu nisanci bidi'a mu nisanci bidi'a domin hakikanin aikata bidi'a yana nuna kenan sabawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna yana hukunta yana hukunta wato rashin soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka wajibi ne mu nisanci wato bidi'a domin yana nuna cewa ba mu son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka abin da yake faruwa a irin wato a zamanin yanzu na shirya bikukuwa bikukuwa na maulidi da kuma shirya waƙoƙi da sauransu wanda cikinsu wasu akwai guluwi na yaban annabi sallallahu alaihi wasallam da sauransu duk wannan wato saɓanin soyayya ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma hakikanin soyayya kan ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine me shine hakikaninsa shine yi masa da'a biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin umurninsa bin umurninsa da kuma nisantan haninsa wannan shine hakikanin soyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama don haka da wannan wato muka zo ƙarshen wannan shiri da muka yi magana akan wato son manzan allah sallallahu alaihi wasallam mun fahimci cewa lallai son manzan allah sallallahu alaihi wasallam asali ne daga cikin asalin imani kuma wajibi ne mu so manzon Allah fiye da yadda muke son kowa da komai hatta kawo kanmu wajibi ne mu zama muna son manzon Allah fiye da wannan kuma abin da wannan soyayya take hukuntawa shine da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya masa biyayya da bin sunnarsa da nisantan abubuwan da duk yayi hani akai wannan shine hakikanin wannan soyayya din don haka da kuma nisantan bid'o'i da bikukuwa na bid'o'i da ake yi wai da sunan son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka da wannan muke fatan allah madaukakin sarki ya samu dace allah madaukakin sarki ya arzuta mu da son manzon allah sallallahu alaihi wasallam so na hakika son da zai kai mu zuwa ga yi masa da'a da nisantan saba masa da bin sunnarsa sallallahu alaihi wasallam don haka insha allahu sai shirinmu na gaba da wannan muke muku fatan alkhairi allah ba mu daman aiki da abin da muka je wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala